بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أكراتمنا لتافن الدروس المهمة لعامة الأمة زامو يسلر النبي صلى الله عليه وسلم أأيكتشي نعم يقف ويجعل الرجلين على استقامة البدن mutum zai tsaya ya sanya kafofinsa su zama sun daidaitu kamar yadda jikin yake daidaice. ba zai bubbuɗa kafofinsa ba wala yadhum kuma ba zai haɗe kafofinsa ba yaj'ala ala istiqamat badan a'a zai tsayar da su ne kamar yadda jikin yake tsaye an-nazar da'iman yakunu ila mawdi' as-sujud kallonsa koyaushe zai zama yana kallon wurin da yake sujjada ne yustahab lahu an yusalli ila sutra ila shay yasturu min an-nas hatta la yamurru bayna yadayhi mustahabbi ne in zai yi sallah ya zama ya yi zuwa ga abin da yake tare shi daga mutane abin da ake kiransa sutura saboda kar wani ya shige ta gaba gare shi gabanin ya zo sallah mun yi bayani cewa dama ya aikata duk sharuɗan sallah نعم يجعل اليدين مضمومة الأصابع الباطنة الكفين إلى القبلة محاذاة الأذنين أو المنكبين إذا يتاشي وجن دقها zai ɗaga hannunsa alhalin ya harhaɗe tsakanin yatsunsa shi kuma cikin hannun nasa guda biyu suna fuskantar alƙibla zai ɗaga shi setin kunnuwansa biyu ko kuma wajen kafaɗarsa. amsa da haka da ya buɗe hannunsa yatsun ya zama ya bubbuɗe su ko kuma a'a ya sanya su a tsaye duk wannan yana cikin kurakure. يقول الله أكبر إن يزو ألوكة سيأتي الله أكبر ثم يضع باطل كف اليمنى على هنا على المفصل الذي هنا على الصدر هكذا وضع idan ya zo kuma sai ya ɗauki cikin tafin hannunsa na dama tsakiyar tafin hannunsa na dama sai ya ɗora shi a kan wato kan gwiwar ko wuyan hannu wuyan hannu ko kuma ya yi kamar yadda malam ya riƙe wadda ake kiransa ƙabdu hada min al yin haka da kamar yadda malam yi yana cikin kurakurai aw haka khata ko kuma ya saki hannunsa bai rike ba a kirjinsa shi ma kuskure ne aw yaqbid haka khata ko kuma in ya tashin ya kai shi can jikin wuyansa shi ma kuskure ne aw ala qalbi ko kuma saitin zuciyarsa na'am yada ala sadri bidon takalluf zai dora shi ne akan kirjinsa ba tare da yayi wani abinan ba الآن يستحب له أن يقول دعاء الاستفتاح to a wannan lokaci shine mustahabi ne yayi abin da ake kiran su addu'an bude sallah كان يقول مثلا سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غير هذا من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يتي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يفدي wannan zikiri ko kuma sauran abubuwan addu'o'in bude sallah da ake kiran su istiftahat waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude sallansa da su thumma yasta'id yaqul a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yaqra al-fatiha daga nan kuma sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai kuma ya fara fatiha alhamdulillahi rabbil alamin har karshen ta wa yastahab lahu an yaqra ma tayassar min al-quran aya fa akthar sura bayan ya yi fatiha to mustahabbi ne kuma ya karanta abin da ya sauwaka na qur'ani ko da aya ɗaya ne ko aya biyu ko uku ko kuma sura ma gaba ɗaya thumma yukabbir wa yarka nan sai ya kabbara ya tafi ruku'i na'am ar-ruku' labud an yakuna adh-dhahr ala istiqama wahida ma'a shi kuma ruku'i dole ya zama bayan ya daidaita da kansa wato daidai kan yake da baya kar kan ya sama ko ya ƙasa sa'an nan kuma ya kama gwiwoyinsa guda biyu shi hannunsa da gwiwon hannu kar ya lankwasa su a miƙe yana cikin kurakuren ruku'i eh shine lankwasa eh, hannunsa shi kenan sai ka ga bayan ya lankwashe ko ya sanya kan ya yi ƙasa can ko kuma ya ɗago kan sama ko kuma ya sanya tafukansa guda biyu a kan cinyoyinsa ko kuma ya sanya hannunsa a can kan wato gwiwa wani ɗin ƙafarsa ويمد المرفقين ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا يزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام abin da ake so shine ya ɗora hannunsa kan gwiwoyin ƙafarsa idan ya ɗora su ya daidaita bayansa ya yi komi to wajibi ne a lokacin ya faɗi zikirin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato subhana rabbiyal azim guda ɗaya ko kuma ya faɗi fiye da haka na uku na biyu na hudu haka wannan mustahabbi ne amma na farko wajibi ne to a lokacin da kuma zai faɗi sami Allahu liman hamida shine a lokacin da yake tasowa zuwa ga tsayuwa kamar yadda malam ya kwatanta idan ya tsaya kamar yadda malam yake tsaye sai ya ce rabbana walakal hamd كثير من الناس يخطئ يقول بعد ان يرفع هنا هنا يقول سمع الله لمن خطا لابد بين الركوع وبين الاعتدال مع رفع اليدين يقول سمع الله لمن حمده تو وسو متاني انن سنا ين كسكوري شيني سي كغا متوم سي بايان يا تهو يا زو يا تسيا تكون سي فارا سمع الله لمن حمده ربنا ولك هر زوا قرشي to abin da ake so yadda zai yi shine a lokacin da yake tasowa daga ruku'i kafin ya zo ya tsaya shine zai ce sami Allahu liman hamida na'am thumma yasjud 'ala al-a'dha as-sab'a sa'annan sai ya sujjada akan gabansa guda bakwai wa al-kaffayn wa rukbatayn wa والركبتين وباطن ar-rijlayn goshi da hanci guda ɗaya kenan sai kuma tafin hannayensa guda biyu sai kuma gwiwoyinsa guda biyu sai idon sawunsa wato da kuma kan yatsunsa na kafofi guda biyu yana cikin kurakurai ya ɗaga kafofinsa haka ko kuma ya sa su irin yadda aka kwatanta ko ɗaya kan ɗaya ko wani kan wani ko ya sanya wato wadan ɗin hannunsa tsintsiyar hannunsa a jikin ƙasa ko kuma ya takura agu guda kamar yadda aka kwatanta

نعم ينصب اليمنى ويجعل أصابع اليمنى على الأرض zai doge ta ne zai cake ta ya kafe ta akan kasa ita kuma ta hagu zai zauna a kanta ya kwantar da ita ya zauna a kanta duk zama da ake a cikin sallah irin wannan zaman ake yi sai dai a zama na ƙarshe na tahiyar ƙarshe to shi kenan ana yin zama da ake kiransa tawarruk wato shine ya zauna kan kwatolinsa ya fitar da kafanta can ya kafe wannan yana cikin kurakure ya irin wannan zama ko kuma ya irin wannan zama wannan kurakure ne dukkansu zai sanya yatsunsa ƙarshen su ya zama a ƙarshen wato gwiwarsa eh, idan ya zo tahiya wato zai na jijjiga yatsarsa zai sallama ne da kansa kawai ba da jikinsa gaba ɗaya bai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ta hau yana cikin kurakure ya yi sallaman wato da kafaɗunsa gaba ɗaya ko kuma aya wato jijjiga hannayensa ko kuma ya buga su ma akan gwiwansa ko ya karkaɗa kansa haka sama da ƙasa ko kuma dama da hagu idan ya kammala sallama idan ya kammala yayi sallama to anan sike nan sai ya yi tasbihi akan yatsunsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa wallahu a'lam Allah shine masani